yanzu haka dai a juyan adama borno da kuma jihar yobe da ke arewa masa gabashin najeriya dubban magidanta ne da rikicin boko haram ya nakasa ta fannin sana'a da kuma dukiya musamman ma mata to sai dai kuma a wani sabon yunkuri na tada komadar waɗanda lamarin ya shafa ya sa hukumomi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu Ƙirƙirar dabaru na koya magidanta da kuma mata hanyoyin kiwon zamani domin tada komadar da tattalin arzikinsu. Na baba nan shine tallafin awaki da aka baiwa magidanta da mata ɗari biyar da hamsin. domin su yi kiwo da nufin tada koma da tattalin arzikin nasu gwamnatin tarayya karkashin kwamitin tallafa a al'ummomin arewa maso gabas wato presidential committee on north east initiative pcni a takaice tare da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa harkokin cigaba ta center for social change and economic development su ne masu gaba da wannan tallafi a yankin mobi ɗaya daga cikin yankunan da suka yi fama da balahirar boko haram a jihar adamawa kuma kamar yadda jami'an shirin suka bayyana manufar bada tallafin shine a taimakawa mata domin su masu soma dogaro da kai. There is an agricultural component It has both afforestation and animal husbandry. So what has happened here today is the flag off of the distribution for the livestock and agri input as well as some cash transfer for uh, beneficiaries, especially those from the IGPs, the most vulnerable in the community as it were now. Alhaji Abubakar Mustapha da ke zama babban darakta na cibiyar bunƙasa harkokin ci gaban ya koyi ƙarin haske game da wannan shirya yanzu. Moriya wannan akalla za a ba su dabbobi ɗari biyar. Akwai dabbobin kowace za ta samu eh, namijin eh, taurai ɗaya da awaki guda uku. Sannan akwai abincin dabbobi compounded food eh, kowace za a ba ta buhu uku wanda za su ciyar da dabbobi sannan akwai kanwa sannan kuma muna fata za a ba su dan taimakon kuɗi wanda za su rika rike bakin su da shi don ya kiyaye su daga sayarwa kyauta ne aka ba su shi ko a jawabinsa kwamishinan ma'aikatar harkokin dabbobi na jihar adama alhaji usman yahaya baya ga yabawa ya mako tabo alfanun wannan tallafi na awaki da kayan aiki ga al'ummomin karkara inda ya fatan za a ci gaba da samun haɗin kai gaskiya za mu gode ma uh, presidential initiative na wannan program din petroleum equalization fund Gaba daya sun yi abun da ya dace da mu don rayuwa ya canza yanzu in ka samu opportunity wanda za an tallafa maka wannan abun fa ka duba distance inda wannan abun har ya zo ya same mu a nan mu bi south da north don haka kaga is a good example in sun rike wannan abun wanda ya baka kaɗan zai baka is a way wanda aka yi za improving rayuwansu zai improving uh, employment a ƙasan nan da sauransu kowa zai samu wadata ba da dadewa bayan Allah ya mun gode musu su ma da suke tasu tsokacin wakilin hukumar abinci na majalisar ɗinkin duniya FAO Usman Falla da kuma wakilin hukumar bada agajin ga ta Najeriya nema Mr. Yusuf Ibi da kuma na hukumar kai dauki ta jihar Adama a sayama Malam Muhammad Buba dukkaninsu sun yaba da wannan sabuwar dabara a yanzu. To ku ya abin da aka ku nan mai kyau don zai yi muku amfani kar a batar da shi sam in an lura da shi kuma ma dukan mu sani akuya kam yanzu na idan in an samu akuya nan da shekara biyar za su fi hamsin ma saboda haka kuma yi da hankali da su to kuma mu gode wa agencies dukkan da suke taimakon nan kana baka akuya gobe a zo a samu babu komai don haka in an yi haka ba za su iya kara mana ba muna roƙo yanzu kun ga tetfon suna nan semat suna nan da sauran partners dukansu sun riga sun ganku kun gansu malama shafa'atu na cikin matan da suka samu wannan tallafin. Zai taimaka ta abubuwa da yawa ta fannin rashin lafiyan yara da sauransu da rufin asiri gaba da baya. Zai taimaka mana sosai muna godewa muna gode ma Allah muna gode mu. Kamar da alƙaluma ke nunawa dubban rayuka ne suka salwanta baya ga waɗanda aka raba su da gidajensu ko kuma dukiya ta sanadiyar rikicin boko haram da aka shafe kusan shekaru goma ana fama ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya